gabanin zaben da aka gudanar a shekara ta 2023 ranar 25 ga watan fabrairu wato asabar inda ta gabata ne ana sauran kwana biyar kafin gudanar da zaben allah ya yi wa ɗan takarar majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar da garku a ƙarƙashin tutar jam'iyyar nnpp wato new nigerian people party rasuwa kamil ado isa ya rasu ya bar 'ya'ya da kuma mataye kamilin ya rasu ne dab da zaben da za a gudanar na ƙasa inda kamilin dai shine ɗan takarar majalisar tarayya mai wakiltar garku daudil sai dai bayan rasuwar bayan rasuwar ɗan takarar inec ta bukaci a maye gurbinsa da wani inda nan take madugun jam'iyyar kuma madugun ɗarikar kwankwasiya wato dr rabi musa kwankwaso ya ce a cikin 'ya'yansa lallai a bada sunan mutum ɗaya domin shine halaccin da za a yi musu don haka nan take ahalin suka bada sunan abdullahi ibrahim kamilu wato babban ɗaga kamilu ado isan wanda shi abdullahi shehin malami ne kuma mai karantarwa ne cikin addinin musulunci wanda yana ɗaya daga cikin masu jan baƙi a waaze da ake na da'awa da ake yi na addinin musulunci yanzu dai abdullahi ya riga da ya zama ɗan takarar majalisar tarayya kuma ya lashe zabensa da babban rinjaye a ƙaramar hukumar wudil da garku inda al'ummar jihar kano suke ganin cewa lallai sanata rabiu musa kwankwason ya yi abin da ya dace kuma shi dattijo ne don haka ya yi dattaku kuma nan take al'ummar wudil da garku suka kaɗa wa abdullahi ƙuri'a ƙuri'a ta ban mamaki inda ba a yi wata wata ba abdullahi ya lashe zabensa inda al'ummar kano suke ƙara jinjina wa sanata rabiu musa kwankwason da wannan dattakon da yi kuma sun ɗauke shi lallai a matsayin uba kuma mai maida domin da ɗan wani nashi lallai kwankwaso ya zama jajirtacce idan da wani ne in ji wasu masana a wani zai ɗauko a cikin jam'iyya kuma ya haɗa wa jam'iyyar gima kenan don haka tun da ɗauka a cikin 'ya'yan mamacin lallai ya rufe bakin kowa duk wani mai ƙorafi ma sai dai yanzu dai haka abdullahi ya riga da ya zama ɗan ya riga da ya zama ɗan majalisar tarayya mai wakiltar wudil da garku don haka mu matasa muke yi mai fatan alkhairi shi dai kamulu mutum ne na gari kuma shehin malami ne wanda yake zaune a cikin mutane kuma yana zaune da mutane lafiya don haka al'ummar wadda da garkon ma suke ganin cewa an aje ƙurya a gurbin ta, kamar yadda mahaifinsa yake mutumin kirki shi ma ya kasance mutumin kirki ne don haka yanzu kawai ranar rantsuwa ake jira domin abdullahi ya ɗare kan kujerarsa kuma ya ci gaba da wanzar da aikin alkhairi da kuma zama da mutane lafiya kamar yadda mahaifinsa yake al'ummar wudil da karku sun jinjina sannan kuma sun yi godiya ga sanata rabi musa kwankwaso da kuma al'ummar jihar kano da jam'iyyar nnpp domin sun ce tun da ake siyasa ba su taɓa ganin mai hangen nesa irin sanata rabi musa kwankwason ba inda wani son zuciya zai yi don haka sanata rabi musa kwankwason ya yi musu abin da suke so saboda ya nuna dan jajirtacce kuma mai amana wanda shi kamilu ado isa mahaifin abdullahi shi mutum ne mai amana kuma yana zaune da mutane lafiya don haka al'umma bulil karku sun jinjina wa sanata rabi musa kwankwaso kuma sun yi wa abdullahi fatan alkhairi fatan allah ya riko da hannunsa sai dai wasu kuma suna ganin cewa abdullahi ba faɗin siyasa ba ne malami ne na addinin musulunci shi zai iya gudanar da ayyukansa yadda kamata inda masana suke ganin cewa ai saninsa ganinsa a malamin addinin musulunci shine zai tabbatar da gogewa abdullahi domin kuwa ya san dokokin addinin musulunci ya san yadda amana al'umma take don haka suna ma kyakkyawan zato da kuma da kuma zaton zai wanzar musu da ayyukan alkhairi a kananan hukumomin gudun da garkon.